Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Za a kuma iya sauraron mu ta Alpha Radio da ke kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum, mu da wannan lokaci. Yau Juma'a 18 ga watan Janairun shekara 2019. Amina Buhari auna ce tare da Zahrawa Aminu Fage da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa wasu da ba a san ko su waye ba sun kai hari kan wani ɗan jarida a jihar Bauchi yayin da yake gudanar da shirinsa a rediyo. prevention na political program din na girmi na ɗaya zan yi na biyu kenan kusan bayan magariba ana yin magariba sai gashi nan na gaya maka da waɗannan mutanen sai duka kawai na gaya maka in banda an zuwa an kwace da girma sannan kamar kowace ranar Juma'a layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ci muku tuwo a ƙwariya. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida, biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar. Muna kuma tafe da labaran wasanni daga Kamaru, amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta yi ne. Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da wannan dare. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi yau Juma'a ta soke shirinta na zuwa Afghanistan a jirgin kasuwa bayan da ofishinta ya ce shugaba Donald Trump ya fallasa jadawalin tafiyarta ɗin wadda ke cike da sarƙaƙiya wanda hakan ya ƙara tsananin barazana ga tsaro bisa ga hangagen ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Mai magana a madadin ofishin Pelosi ya fitar da wata sanarwa mai cewa gwamnatin ta kuma kwarmata tsarin tafiye-tafiyen da za a yi wa ma. Trump ya hana ma Pelosi da sauran 'yan majalisar wakilai amfani da jirgin sojojin ƙasar don ziyara zuwa ƙasashen Afghanistan da Brussels jiya Alhamis, wanda shi ne na baya-bayan nan cikin rigingimin siyasa da suka biyo bayan rufe ma'aikatan gwamnati mafi tsawo da ya faru a tarihin Amurka. mai magana a madadin ofishin pelosi ya ce wannan ziyarar da an yi ta da ta bayar da damar yin muhimman jawabai kan matsayin kasar game da batutuwa na tsaro da kuma zama wata dama ga pelosi ta gode masojojin zauren ɗaukaka ƙara na kotun shari'ar manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa icc a takaice ya amince da buƙatar masu gabatar da ƙara ta cewa a ci gaba da tsare tsohon shugaban ivory coast laurent gbagbo har zuwa ranar zaman kotun ta biyu a watan fabrairu a cewar kotun a wani rubutaccen bayani a yau dinnan juma'a a farkon wannan satin ne aka wanke laurent gbagbo da wani babban jami'in gwamnatinsa mai suna charles golde daga laifin cin zarafin biladama da ke da nasaba da mummunan tashin hankalin da ya faru bayan zaben shekarar 2010 ba tare da ɓata lokaci ba masu gabatar da ƙara suka ɗaukaka ƙara kan hukuncin da aka yanke ranar talata suka kuma ce mutanen biyu na iya ƙin dawowa kotun ne na hague sun gurfana wajen shari'a muddin ba a soke wanke sun ɗin da aka yi ba. tun da farko kwamitin alkalai uku da ya yanke hukuncin ya bayyana hujjojin da masu gabatar da ƙara suka gabatar da cewa suna da matuƙar rauni an rawaito cewa shugaban amurka donald trump ya umarci tsohon lauyansa ya yi wa 'yan majalisa ƙarya kan ƙoƙarinsa na san gina otel ɗin trump tower a birnin moscow ranar alhamis wata kafar sadarwar intanet ta buzzfeed news ta rawaito cewa rahoton ya fito daga wasu mutum biyu daga hukumar bincike ta fbi waɗanda ba a san ko suwaye ba a kan shugaban amurka da tsohon lauyansa michael cohen majiyar ta ce cohen ya faɗa wa masu bincike na musamman na robert mueller cewa shugaban ya faɗa masa ya yi wa 'yan majalisa ƙarya akan mu'amalolinsa da ƙasar rasha Bosfet ta ce masu binciken waɗanda ba a san ko suwaye ba su masu suna cikin waɗanda ake bincike. A cewar kafar yada labarai ta Bosfet, shugaba Trump da 'ya'yansa biyu, Ivanka da Donald Karami suna samun bayanai filla-filla a kan ginin daga Cohen, wanda suka saka mai kula da aikin. fage ce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya. wasu matasa da ba a san ko waye ba sun kai hari kan wani ɗan jarida mai suna ibrahim bababa da ke aiki a gidan rediyon albarka fm mai zaman kanta maharan sun afkawa ɗan jaridar ne a lokacin da yake gabatar da shirinsa ga abdulwahab muhammad da ƙarin bayani daga bauchi a zantawa da ɗan jarida malam ibrahim bababa ya shaida mini cewa a lokacin da yake gabatar da tumi na biyu na shirin siyasan da yake gabatarwa sai waɗannan mutane suka shigo ɗakin da ake gabatar da shirye-shirye suka haushi da duka political program ne da ya ji an taba sunan an kira sunansa wai an criticizing ɗinsa shine ba ga management ga komai bai je kai alamar ni da na gabatar da program ɗin kawai sai zo huta fushi a kaina wato kawai nan suka shigo gidan rediyon ku kawai suka kawo maka hari wala su uku ba na gama ina kan presenti ina kan production na political program din na yi filmi na ɗaya zan yi na biyu kenan eh. kusan bayan ba ana yin ba sai gashi nan na gaya maka da wayannan mutanen sai duka kawai na gaya maka in banda an zo an kwace da girma ban san me suka neman ba sun lanta muku wasu kayayyakin aiki ne da ma kai kanka eh, laptop ina ne suka fafaza da suka man suka yaga mun riga kata kata To kamar a hukumance ko kuma hukumar gidan rediyon me ta ce? Yanzu ce yana ma gaban hukuma ko zamu je. To ganin cewar yanzu hidima eh, na siyasa da ake shiga. Yaya mm. kake ganin irin wannan yanayi zai jefa 'yan jarida da ma gidan jarida kenan? Ito eh gaskiya idan ba ɗauki mataki ba wannan zai kattara tsarin aikin jarida ma don wani ba zai iya fitowa ya faɗa wa mutane hakikanin gaskiyar al'amari ba saboda barazana ko kuma fargabar da zai faru da shi. Shugaban 'yan jarida na jihar Bauchi, Malam Ibrahim Malam Goje, ya ce kungiyar ta yi zaman gaggawa don nazarin yadda za a bi diddigin batun kuma ta yi Allah wadai da abin da ya faru. Na farko dai kungiyar 'yan jarida ta jihar Bauchi ta yi Allah wadai da faruwar wannan al'amari. A kan haka ne cikin gaggawa muka kira wani taro na gaggawa na majalisar gaggawa ta jihar Bauchi na kungiyar 'yan jarida suna shirya rikin jihar Bauchi. da muka fito da sanarwa kuma raba wa kafofin yada labarai abin wannan sanarwa ta kunsa mun yi Allah wajen da faruwa wannan al'amari kuma mun ce yan jarida ita ma kungiyar jarida ta tarayya ta bakin mataimakin shugaban kungiyar na ƙasa malam muktar gidado ya ce za a bincika al'amarin domin su bayyana matsayin kungiyar dangane da wannan aika-aikar. a matsayinmu na uwar kungiya wanda kuma a kullum muna la'akari da dukkan irin wahalhalun da 'yan jarida suke sha ta kungiyar 'yan jarida ta jihar bauchi ta sanar da mu wannan al'amari da ya faru kuma matsayin mu na uwar kungiya mun yi allah wadai da wannan al'amari da ya faru kuma mun sanar da ita kungiyar jarida ta jihar bauchi kamar yadda ta ta sanar da mu cewa za ta rubuta a rubuce da nuna fatiranta akan wannan hari da aka wannan dan jarida namu kuma na tabbatar ta yi haka din na biyu kuma sun sanar da mu cewa suna zargin wata jam'iyya daga cikin jam'iyyun nan wanda shi wanda aka kai masa hari ya ga wannan mamba na wannan jam'iyya din a kullum hmm. kamar yadda muke faɗa wa jama'a cewa mu kungiyar 'yan jarida kungiya ne masu son zaman lafiya kuma idan aka samu mamban mu da wani aiki wanda ba na daidai ba to ya kamata muna da matakai na ladabtar da mambobin mu kana ganin wannan abu an yi ne da nufin ko a kawo sauyin gwiwa ma 'yan jarida dangane da ayyukansu to ba mu san dalilin da ya sa shi wannan ya je ya kai wannan harin ba amma to koma dai menene yan jarida ba abokan tafiya ne idan ba yan jaridan nan za a bar ita al'umma a cikin duhu to a kullum muna kira mambobin mu su aikin su bil haƙƙi da gaskiya da za ka fassara yanayin da yake mutane za su yi gaban kansu kawai su fada gidan jarida su samu ma'aikaci wato dan jarida su kai masa hari wannan gaskiya aikin ashe ne gaskiya ba mai da shi ba kuma ba za mu amince da shi ba muna kira ga jami'an tsaro su tabbatar da cewa sun ba mu tsaro a dukkan inda muke ayyukanmu domin kuwa idan ba aikin jarida din kwalliya ba za ta biya kudin sabulu. Malam gida da kenan da ke bayani dangane da abin da ya faru da wani dan jarida a Bauchi. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. gai gaida Abdulwahab Muhammad. To kuma an kaddamar da aikin allurar rigakafin cututtukan dabbobi sama da dubu ɗari biyar a jihar Neja da ke tarayyar Najeriya. Ga wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani akan wannan batu. An kaddamar da aikin allurar rigakafin cututtukan dabbobi a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Da yake kaddamar da allurar rigakafin a bakin madatsar ruwa na tagwai da ke arewa maso gabashin birnin Mina. Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Ketso ya ce sama da dabbobi dubu ɗari biyar ne za a yi ma allurar rigakafin da suka hada da shanu, tumaki, awaki, karnuka aladu har ma da raƙumma kamar yadda ya yi ƙarin bayani da alhaji dr abubakar sirgizani bello ya dauki wannan mataki ne tun da muka shigo wannan mulki cewa kowane shekara za a yi wannan rigakafi tabbatar da duk dabbobi na su makiyaye su samu lafiya saboda masu ci masu samu lafiya kyauta ne ko ko ana biya ne a kyauta ne gwamnati yake dauki nauyi wannan rigakafi ba abin da kowa zai biya ba ne kuma an ba da masu makiyaye su yi kokari akwai centers wuraren da ya kamata za a za a yi wayan da suna da yawa za a bi su sannan a yi saboda dabo samu lafiya. Shugabannin makiyayan dai sun yaba da wannan mataki da suka ce wani bangare ne na bunƙasa rayuwarsu in ji alhaji ismaila rebe wanda ya wakilci shugaban kungiyar miyatti Allah na Najeriya a wajen. A don aka yi shugabanci aka ana tunawa da kiwo da noma babu abin da gwamnati ke muna ya fi cewa ya kula da mu sai ya kula da mu sai il ya kula da abin da muke yi da dabbobinmu da lafiyarmu. To ilko har mutum ya kula maka da dabbobinka dukkanmu ne gaba ɗaya gona zai ba kuɗi. A don ya ba mu dukkanmu kuɗi ma da kama mun san abin ba zai muna kyau ba ya ba wasu ya kyautata ma wasu wa ina ne wa ga dabbobin mu daya daga cikin makiyayan dai malam kiri baushi kamfanin bobi ya ce duk da yake dai an dan makara amma aikin rigakafin ya zo akan kari eto eh, ya zo a kan gaba tun da yanzu gwamnati ta taso amma mun so da ashe lokacin da dabbobi suka dawo mashekari ne amma ko yanzu ya zo a gaba yanzu an ce wajen dabbobi dubu ɗari biyar ne za a yi mawa a faɗin jihar Niger kana ganin zai game duka dabbobin na ni dai bobi gireziri zan na sani ko nan inda damana ne za a sami dubu ɗari bakwai na akwai bukata a ƙara yawa insha Allah akwai kuma muna da baƙi makwabta waɗanda suke tahowa daga yankin shin kebi shin karmami su ma kaga in suna na aka yi namu muna bukatan a yi masu don kada ciwon ya shahi namu manyan cututtukan da suka fi a dabar dabbobin dai sun hada da boro da kuma samore mai sanya shanu cin ƙasa idan ya yi yawa sannan da cutar haukacewar karnuka mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. jarida buga fara ishaya 'yan jarida da ka taɓa mu sai mu bari duniya ta ji ka taɓa 'yan jarida. Ka fara ya shayarwa. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. sauraro kada ku sha'afa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kiranmu na farko ya fito daga jihar zamfara Wa muke da shi daga Zamfara? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam. Eh, barkan mu da warhaka kuma barkan mu da wannan lokacin. Barkan mu dai. Eh, har wa yau da sunana Nasiru Husaini Kurgui mai gwanjo bakin sau kasuwa a jihar Zamfara. To sannu Malam Nasiru. To ranke daga farko dai zan yi Allah wadai da abin da ya faru a jihar Bauchi akan abin da an kama dan jarida gaskiya ba mu goyon bayan wannan. Mm. ya kamata ce jami'an tsaro gaskiya su tashi su kai manya-manya 'yan siyasa duk wanda ke da hannu da suki a cikin wani amara haka ko a kare dan jarida dan jarida yanzu haka inda ban cin amfanin ki babu wanda za a yi magana da ke yanzu haka na kin ku amfani daga kowa ba haka bane ba mm. da farko na biyu kuma zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga al'umman duniya na san ita ke saurara ta yanzu hakan na akan zaben da ke zuwa a Najeriya ya kamata a tashi kai ni addu'o'i alkunutu salatin manzon Allah da komai dan a samu zaman layi a yi zaɓe lafiya kare lafiya da karshe ina muku fatan alkai da duk wanda yake saurara ta ina gaida shi a cikin wannan lokacin daga nasiru husaini kurgui mai gwanjo bakin sauka sabuso a jihar zamfara to mun gode malam nasiru yanzu kuma bari mu liƙa jihar kaduna ba muke da shi daga kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alaikum salam to alhamdulillah sunana alhaji musa garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya Fatima sannan Alhaji Musa. To babu shakka gaskiya abin da ya faru ga ɗan jarida nan na Bauchi gaskiya abin bai yi daɗi ba. Ko muna fatan Allah ya kiyaye kuma Allah kada ya ƙara kawo irin wannan lokaci da ake irin wannan na kashe ɗan jarida. na biyu su kuma zan yi godiya ga mutanen jihar kaduna da jirgin ta fatan alkhairi da suka nuna shugaban kasa muhammadu buhari a shigowar shi da jihar kaduna gaskiya sai nuna cewa mutanen kaduna suna tare da muhammadu buhari ɗari bisa ɗari to haka da haka da haka nake cewa da yan kaduna walda walda walda walda ko muna fatan Allah ya sa shugaban kasa Muhammadu Buhari ko ba gida lafiya na ra'ayi kenan a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. mun gode kwarai da gaske Alhaji Musa yanzu kuma bari mu tafi jamhuriyar Niger wa muke da shi daga Niger. Eh, salamu alaikum. Alaikum salam. Salamu alaikum. Alaikum salam sanni Allah bai muna jin ka. Ma'ana Ali a daga dogon nuki a cikin horon Niger. Muna sauraron ka. to abin da an ra'ayi na bisa ga wannan an takara guri tsakanin buhari da atiku yan najeriya ku kaya kuta ka zo tsohon kuma huta yayin da ba huta ba kun san dai lokacin da buhari ya hau kasar da ta cikin matsala kwarai yanzu ko kun gani kasa ta koma daidai ina so yan najeriya ku haɗe kan kori guda kan ku yarda a kai ku a zan da ba ku cikin inda ba ku ba ku ba na gode mu da amurka ni amma ma da kudu gwamnati a cikin yahorin nijar. To mun gode kwarai da gaske bari kuma mu koma jihar Kaduna wa muke da shi daga Kaduna. <coughs> Hajiya barka da lasariya. Barkan mu. Sunana Murtala na kiran ku da Kaduna a Kaduna tare da Najeriya. To sannu Malam Murtala. To a hajiya ina da tambaya ne ga shi dan takara na jam'iyyar adawa babba da kuma su 'yan bashi na Amerika kwanaki mun ta ji da shi ma da bakin shi yana faɗa cewa ba bashi visa ba to kuma ya ce sun ba shi visa zai ji amma da muka ji ya fara cewa zai ce fanar da kaddarorin najeriya sai muka ji su tan din sun ba shi visa ya shiga tun ya je tattauna magana ce fanar da najeriya ne ko kuma menene ya je muna jira da yake mana bayanin dalilin da yasa aka ba shi ya je ko dama dai ba maganan ba za su ba shi ba ko dai shaci faɗi ne na mutane a ƙara wayan mana da kai da fata za ku tashi lafiya. mun gode malam murtala yanzu kuma bari mu tafi kwanta gora a jihar niger niger wa muke da shi eh. daga niger. umaru na fati ne kwantagol sannu malam umaru an lafiya lafiya alhamdulillah da Allah a rika mutunta 'yan jarida a Najeriya saboda su ne gwamnatin su gare su muke jin wani abu hmm. shi ne shawara to mun gode sosai eh. malam umaru a gode yawa Kada ku manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari kuma mu ƙara komawa jihar Kaduna. Wa muke da shi daga Kaduna? Ah, assalamu alaikum. Kuna magana da Tahiru sakatare unguwar Katsinawa ko kuma ke Igabi Local Government Kaduna, Najeriya. Alaikum salam Sannu Malam Tahiru muna jin ka. Alhamdulillah ni zan yi magana ne akan taron da mai girma shugaban kasa ya yi a yau a nan Kaduna gaskiya tsakani da Allah alhamdulillah mun ga taro yayi taro kuma an yi taro lafiya hmm. an tashi lafiya fatan da zan yi shine Allah ka kai mu lokacin zabe Allah ka sa a yi zabe lafiya to amin mun gode malam Dahiru daga Kaduna bari mu koma jihar Niger wa muke da shi daga Niger Ibrahim mai yake hula a garin mai gode a can ba amma a halin yanzu ina nan birnin gwari zan tafi Katsina. Oh to sannu malam Ibrahim muna jin ka. to ni ko kira a yau gaba da ainihin bangaren INEC suna so in sanar da INEC sai dai nan yankin mai gobiya karamar hukumar mashegu yankin zuguruma abin da ya kama zuwa ibiza da ja gaskiya bamu da kuri'a saboda ba zuwa muna rajista ba don saboda haka muna so allah sa wannan sakon ya kai ga kunnen buhari bai da kuri'a bangaren mu ya sako na kenan to mun gode sosai malam ibrahim bari kuma mun sake komawa kaduna wa muke da shi daga kaduna kuna magana da rabiu musa dan tela ne a shi daga zaria city sannu malam rabiu kano. Eh, Muna tare da kai. Yawa, ra'ayi na a kan Atiku. Mm. Eh, tafiyan da yi Allah ya dawo mana da shi lafiya. To, amin. Mun gode Malam Rabi'u. Yawa. yanzu bari mu je jihar nasarawa ba muke da shi daga nasarawa ni ne abdullahi haruna aji daga jihar nasarawa sannu malam abdullahi muna jin ka wallahi ina ma baba buhari murna sai ina mishi farin ciki allah ya bashi sa'a to amin sa kuma ya kada buban eh, a tukun allah ya kare shi to amin Mun gode sosai ah. Malam Abdullahi. Ah. Ah, mm. Yanzu kuma bari mu je jihar Plateau. Wa muke da shi daga Plateau? Ina magana da Jibril ne daga karamar hukumar awa sai. Sannu Malam Jibril, muna jin ka. To gaskiya na gode da samun ku a yau sannan kuma na gode wa dukkan jama'an Najeriya da suke ba da goyon baya a zaben Buhari. An kuma ne muku godiya da dukkan wayar da mu da kuke yi a kan dukkan abin da ke tafiya a Najeriya da dukkan duniya baki daya. To, Na muku fatan alheri da kuma insha Allahu zan rika neman ku muna faɗa mu kamar yadda kuke ba mu kuna wayar da mu ma mun gode muku Allah ya tabbatar da alheri. To mun gode bari mu ƙara koma Kaduna wa muke da shi daga Kaduna? A kuna magana. Zahiri a Kaduna sai tarayyar Najeriya. To muna tare da kai muna sauraron ka. To alhamdulillahi ina kira ga talakawa irina a ga wannan gab da zaɓe da muke cikin shi akwai 'yan siyasa suka tanaji kuki za su yi amfani da su to ina ba ku shawara kawo ko kare hudun ku ci don kuma kun ci ku zaɓe wanda kuke so wanda kuka tabbatar shi ne nagari wanda zai mana aiki ba wai don kuɗin ba kar ka sayar da ka a kawai kawai domin ka sayar da ka shine ka baka da ikon ka zaɓi wanda bai maka aiki ba da wannan abin ta kaita mu karbi kuɗin mu ci sannan kuma zaɓi wanda muke so wanda shine zai mana aiki na gargadi wa salamu alaikum to man tani mu mai rediyo tilu bando do zaria to mun gode jama'a da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske sai wani lokaci idan allah ya kai mu. masu sauraro sai ku mana afuwa yau babu labaran wasanni daga Kamaru. Amma dai za mu rika wallafa tambayoyinmu a shafukanmu na sada zumunta inda za mu buƙaci ku garzaya ku je ku kaɗa ƙuri'unku a shafinmu na voahausa.com da shafinmu na Facebook a zaɓen jin ra'ayin jama'a da muka fara. Tambayarmu ta farko ita ce, Shin ya kamata a ƙyale ƙungiyoyin addini su taka rawa a harkokin siyasa? kada ku bari a barku a baya muna godiya da irin gudunmuwar da kuke bayarwa yanzu sai labarai a takaice jamhuriyar demokradiyyar congo ta yi watsi da kiran da kungiyar tarayya afirka ta au ta yi cewa ta jinkirta bayanan sakamako na ƙarshe na zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a watan jiya tana mai jaddada 'yancin kotun kundin tsarin mulkin ƙasar wadda tuni ma ta fara sauraron karar da aka ɗaukaka kan sakamakon zaben ana kyautata san cewa da safiyar yau juma'a kotun ta kundin tsarin mulkin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo za ta yanke hukunci kan buƙatar da mutumin da ya zo na biyu martin fayulu ya gabatar ta a sake ƙidaya ƙuri'un saboda a cewarsa an tafka magudi. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta fitar da wata sanarwa jiya Alhamis inda take kiran gwamnatin Congo da ta tsayar da sanar da sakamakon zaben cewa tana zargin akwai babbar matsala a zaben. Ranar Lahadin da ta gabata aka sanar da sakamakon zaben cewa 'yan jam'iyyar adawa Felix Tshisekedi shi ya lashe zaben amma Fayulu ya kai ƙara kotu. To masu sauraro baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyanmu Calvin Fowler. Amina Buhari auna ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.